yan uwa musulmi a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce jama'a ku sani inna Allah qasama alaikum arzaqakum kama qasama alaikum akhlaqakum wato Allah ya raba halayenku ya raba su a tsakanin kamar yadda ya raba muku ya raba muku arzikinku sai ka ga wannan hali shi tana da kyau wannan kuma hali shi ba kyau wannan yana da yalwa cikin arziki wannan ba shi da yalwa sai ya ce inna allah yu'ti dunya man yuhibbu man la Allah yana ba duniya ga wanda yana so da wanda baya so wala yu'ti dina illa man yuhibbu kuma baya ba addini sai wanda yana so wa man a'tahu ad-din faqad ahabba wanda ya bashi addini ne ya so shi والذي نفسي بيده لا يسلم لا لا يسلم احد حتى يسلم قلبه ba mutumin da zuciyar zai musulunta sai idan zuciyar shi ta musulunta wala yuminu hatta ya amana jaruhu ba imani sa ba inganta ba sai idan makwabcin shi ya tsere daga sai tsire daga sharrin sa to anan ina so abin da tuna zaman mu na duniyan nan zama ne ba abin da zai amfani a cikin sai zaman takewa da halin kirki saboda haka mutum ya san in ka gaje Allah ba baka addini to karka ce ba ni da bani da ka san yawancin mu idan Allah ba baka addini ya addini lokacin sallah baya wuce ka tunanin cewa akwai lahira baya wuce ka tsoron wuta na lahira baya fita daga zuciyarka kwaɗayin samun aljanna ba fita daga wajenka to wannan shine addini kana halatta halal kana haramta haram wannan shine addini saboda haka idan allah baka wannan to ya baka saboda yana son ka ne in kaga wani an ba shi arziki motoci jiragen sama benaye da menene to watakila yana cikin waɗanda Allah yana son su kuma ko kuma waɗanda Allah baya son su domin Allah duniya kamar yana ba wanda yana so da wanda baya so sai addini kurum zai ba wanda yana so to saboda haka manzo Allah ya ce ɗayan ku imani shi wato baya inganta wato ah, sai dai in zuciyar shi ya yi inganci Ɗayanku ba musulmi sai zuciya in ya musulunta haka nan kuma wato ɗayanku ku gaskiya baya zama musulmi sosai mumini sosai imani shi baya inganta sai in ya amintar da makwabcin shi ga sharrin shi ba zai yi makwabcin shi sharri ba to Allah ya ba mu imani ya karfafa wato addini a cikin zukatanmu a cikin wannan hadisi akwai abin da manzo Allah ya faɗa cewa idan mutum ya yi ƙoƙari ya samu wato dukiya ta haram in ya yi sadaka da shi Allah ba zai karɓa ba in ya bari baya kuma hakika ya bari guzurin shi kenan zuwa wutan jahannama to lalle mu yi hankali mu yi hankali mu yi hattara Allah ya ba mu imani ya karfafa zakatanmu bisa abin da shi ya so ya yarda da shi amin